Mai sauraro barkanmu da sake kasancewa da kai a sashin kiwon lafiyar al'umma inda a yau ta cikin shirin za mu fara duba illolin amfani da magungunan ƙara girman wasu sassan jiki da Dr. Anthony Sabo Ezekiel likita daga asibitin koyarwa na jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke bauchi wanda a yau ya yi wa mata da ke yunkurin fara amfani da waɗannan magunguna na ƙara girman wasu sassan jiki shawaran da zan baiwa mutane shine su tabbatar da cewa duk wani yana yada wani abu a yanan gizo a ɗauki mataki a yi bincike a kai Eh, so da yawa za ka ga an ka ɗan yi bincike kaɗan za ka ga alamun da yake nuna da cewa wannan abun ba gaskiya ba ne kaɗan daga cikin alamun shine da cewa in ka yi bincike yana yiwuwa ka gama wasu sun ma riga ka yin bincike akan wannan abun wanda za su gaya maka da cewa wannan abun da ake faɗi ba gaskiya ciki kwararru sun ce wannan ba gaskiya ba ne sannan kuma wani lokaci za ka ga da cewa ba wanda yake magana a kai sai dai su wayanda suka yi wannan eh, suke tallan wannan magani ko sinadaran su ne kadai suke magana a kai to in ka ga irin wannan bai kamata ka sa hannunka ka karbi wannan ba domin yana yiwuwa babu gaskiya ciki domin shi mai sayar da kaya kan shi kullum kokarinsa yake ya sayar biyan bukata wani lokaci ba shi ba ne damuwansu especially wayannan da ba a ku suke ba ba ganin shi kake yi ba in shi dai ya karbi kudin shi ya tafi ko da za ka sami biyan bukata ko babu bai dame su ba so a maimakon wayannan abubuwan yes akwai abubuwan da akan yi kwararrun likitoci kamar Eh, mu na eh, plastic surgeons ba mu sami kalman ba da hausa tukunna amma dai eh, akwai mu a nigeria da ba mu da yawa amma yanzu mun fara yawa mun fara yaduwa so in aka sami kwararru za su gaya mana abin da ya kamata kamar na su nono ko kunkumi akwai ayyuka kamar surgery da ake yi Eh, domin a sami biyan bukata akwai abin da muke kira kamar su fat, grafting wanda za a ciro kitse inda ya yi yawa a saka a wasu wurare amma akan yi shi cikin kula cikin tsafta yadda ba za a sa kwayoyin cuta ba so in aka yi su hakan nan ana iya samun biyan bukata kamar na nono shi ma ana iya yi da eh, kitse din ko kuma ana iya amfani da tsoka kamar wasu matan da eh, nononsu bai yi girma yadda ya kamata ba in faka ko wani da ma akan haife su ba za su ma yi nono ba daga halittansu akwai matsala haka so za ka ga nonon ma ba zai girma ba so don wannan in suka zo wurin mu mukan ɗauko eh, tsoka sai mu juya shi mu saka ko kuma za mu mu ɗauko fata da kitse daga eh, kasance eh, cikinsu mu juya shi mu yi amfani da shi mu kirkiro nono wanda zai kasance kamar yadda mai bukata yake bukata so ana iya yin wayannan abubuwan in ma mutum yana da shi yana so ko kuma shef ne ko wayan sun da kamar a ce ko nonon ya fadi ne suna so da a mai da shi ya zauna kamar yadda da suke a budurwa ko so akwai abin da muke ce da shi a turance mastopexy wato kamar a ingiza shi ne ko me za a ce eh, saboda ya zauna a tsaye so duk ana yin irin wayannan ayyukan ko kuma ma nunun ya yi girma ne ainun ana bukata a rage domin in yayi girma ainihin din nan akwai matsala ba wai komai ne na gaye ne ba yakan ma mata illa sosai wasu zaka ji ciwon wuya ciwon baya hakan nan yakan dame su sosai so duk wayannan ma muka yi aiki a kansu mu ga da cewa mun rage girman shi wayansu su daga illa ne actually daga yanayin halittansu in ba a yi komai a kai ba zai ta girma haka continuously so in aka yi hakan gaskiya yakan taimaka wa mutane so ana yin wayan abubuwan in aka sami kwararru so a yi kokari a nemi kwararru maimakon aje ga wayan da za su cutar da su kaga kamin mutum ya yi wani abu ya ga hankalin mutane a karkata a wurin ne shine za ka ga za su fara yin wayan abubuwan saboda su ja ra'ayin wayan da suke da wannan damuwa A nan muke katsar tattaunawar mu da Dr. Antonis. Ga kinan katuwar wawuya da ƙiƙiya kawai. Ai kai ne ɗan iska wawa. Kai kai kai zara da Bashi! Ki bashi ya maram. Wai me ke faruwa ne? wai wannan mai macacciyar zuciyar ne zai bige ni an gaya masa jaka aka kawo masa da dai ta baki gane min hanya dai wai makaho ya so gulma